أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli ma kan wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da wannan yammaci na talata 13 ga watan ramadan a shekara ta 1444 hijira manza Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan hudu a shekara ta 2023 miladiya a jiya idan ba a manta ba mun cike da ƙarshen aya ta arba'in faɗin Allah maɗaukacin sarki ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amta alaikum wa awfu bi ahadi? ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun da haka yau za mu tashi farkon aya ta arba'in da ɗaya faɗin Allah maɗaukacin sarki wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi kuma wannan shine darasinmu na sha ɗaya a cikin sura mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب afala taqilun Allah yake wa aminu kuma ku ba da gaskiya ku yi imani bima anzaltu da abin da na saukar min alqur'ani wanda shine alqur'ani musaddiqan yana mai gaskantawa limama akum ga abin da ke tattare da ku min at-taurati na at-taura bi muwafaqatihi lahu ta yadda aka samu daidaito tsakanin alqur'ani da at-taura fit tauhidi wan cikin batun kadaita Allah da kuma batun annabta kalmar wa aminu ɗorin umarni ne ga banu isra'il cikin abin da ya gabata da allah ya ce wa auku bi ahadi kuma ku cika alkawari na da sai kuma ya ƙara musu da wani umarnin na biyu ya ce wa aminu kuma ku yi imani to in ba a manta ba a jiya mun faɗi menene alkawarin da allah ya yi da su din wanda in ba a manta ba na farkonsa shine imani an gane ko to amma kuma gashi anan Allah ya sake maimaita batun imani din malamai suka ce dan a sake nanata musu dan abin ya shiga kwakwalansu domin in ba ku manta ba a jiya da muka wa aufu bi ahadi ku cika alƙawarruka na to me alƙawarin shine ubangiji ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il ولقد بعثنا ولقد ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم la'in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum sai akwai kaga batun imani ya gabata dan haka ba wani sabon abu bane a faɗa maka magana kuma a sake maimaita maka ita abinda wannan yake nunawa mahimmancin ita magana saboda idan kuka lura cikin alkawarin da Allah yake yayi da su wanda muka karanta ayar suratul ma'ida imani ba shi aka faɗa a farko ba wa qala Allahu inni ma'akum la'in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata sannan aka ce wa amantum bi imani ya zo ne a mataki na uku to saboda imani duk da an ambace shi a mataki na uku amma shine a mataki na farko saboda shine gaba da wa'yantan dan da mutum zai yi sallah ba imani ai sallarsa ba ba da mutum zai ba da zakka ba imani ai zakkarsa ba ba to amma dai sai Allah ya sake dawo da batun imani don ya nuna musu imanin nan duk da a can mun ambace shi a matsayi na uku to fa ku sani shine na farkon kuma ku sani shine sama da dukkan sauran da suka gabace shi imani shi ke gaba da sallah domin sai da shi ake karɓata sai da shi take yiwa imani shi ne gaba da zakka domin sai da shi ake karɓata kuma sai da shi take yiwa da haka shine Allah ya sake nanata musu wa aminu kuma ku yi imani waɗansu malaman suka ce a waccan ayar ta cikin suratul ma'ida an ambaci imani a nan ma an ambaci imani amma imanin da ake nufi a can daban da imanin da ake nufi a nan imanin da ake nufi a can shine imani da Allah da ranar lahira da littattafai a imani da Allah da ranar lahira to amma imanin da ake nufi a nan kuma shine imani da littattafai shi yasa anan ba ku ji an ce wa aminu billahi ba sai aka ce wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abin da na saukar shine alkur'ani domin yahudawa ba su da matsala da imani da Allah ba su da matsala da imani da ranar lahira a ina suke da matsala imani da manzon Allah da littafin da aka saukar masa ba su yadda da annabi ba ba su yadda da qur'anin da ya zo da shi ba an gane ko shi yasa Allah ya ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum wallazina amanu wallazina amanu bima nuzila wallazina amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kafara anhum sayi'atihim kaga amanu bima nuzila ala muhammadin imani da abin da aka saukarwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su yahuda ba su imani da wannan ba da haka sun ce sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira sun yi imani da annabi musa sun yi imani da attaura amma ba su yi imani da muhammadu da qur'ani ba ba su yi imani da isa da linjila ba da haka malamai suka ce imanin da aka ambata a nan cikon abin da ba su da shi ne ake bukatar su yi ba wai abin da asali suna da shi ba shi yasa allah yakan kirayi hatta muminan yahudawa da cewa lallai ku sani imanin ku ba zai cika ba fa har sai kun hada da imani da annabin karshe da kuma littafin ka. ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا da haka Allah yakan kiraye su ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ana nufin muminan yahudawa sun yi imani da Allah sun yarda da ɗaya ne sun yarda da ya cancanta abauta masa sun yi imani da annabi Musa sun yarda da cewa annabin Allah ne sun yi imani da taura sun yarda da cewa littafin Allah ke to abinda suke bukata su cika imanin su ya cika cif shine imani da annabin karshe da kuma littafin sa kuma wannan shi yake bambanta muminan wannan al'umma da muminan yahudawa da ma muminan nasara mu in mun tashi imani muna imani da komai da komai ne na abin da Allah yake ya imani da shi littattafan da suka gabaci namu da namu annabawan da suka gabaci annabinmu da annabinmu amma su ka fi su ware wanda kuma wannan ba daidai ba ne shi yasa Allah yake amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا kawari tsakanin annabawa ka ce ka yadda da wani baka yadda da wani ba kamar baka yi bane duka kawari tsakanin littattafai ka ce ka yadda da wani baka yadda da wani ba kamar baka yi bane duka haka nan ka ware tsakanin mala'iku ka ce ka yadda da wasu ba ka yadda da wasu ba kamar baka yi bane duka shi yasa Allah ya masu yin hakan su tsakka furai ne an gane ko da haka dai ba a rarrabewa tsakanin Allah da manzanninsa ba a rarrabewa tsakanin manzanni idunansu ba a rarrabewa tsakanin littattafai duka ake imani da kowanne da haka Allah yake wa aminu kuma dai ku yi imani bima anzaltu da abin da na saukar shine alqur'ani musaddiqan lima ma'akum hujjar da za ta sa ku imani da qur'ani dan kasantuwar qur'ani bai saba wa abin da yake hannunku ba inda ake qur'ani ya zo da wani abu ne daban sabanin wanda a taura ta zo da shi to da sai a samu mai gardama da cijewa kamar qur'ani ya ce Allah ɗaya ne a taura kuma ta ce Allah ba ɗaya bane to kaga hada wannan ba zai yi ba domin da wanda yake ɗaya ne da wanda yake ba ɗaya bane ba za su haɗu ba dole sai dai ka yarda da ɗaya ka ki yarda da ɗaya ko kuma qur'ani ya ce musa ba annabi ba ne attaura kuma ta ce musa annabi ne to kaga dole sai dai ka ɗau ɗaya ka bar ɗaya ba zai yi ka raba ba domin haɗawar ba zai yi a lokaci guda ba to amma duk waɗannan abubuwan shika-shikan imani da attaura ta faɗa su ƙur'ani ya faɗa babu bambanci sai dai ƙarin bayani ta fuskar shari'a attaura ta ce ai sallah kaza qur'ani kuma sai zo yake ayi sallah kaza ba wanda yace kar ayi sallah illa bayanin ne ya karu wanda kuma dukkanin littattafai ana samun irin haka a cikin su saboda zamani yakan bambanta da zamani al'umma ta kan bambanta da al'umma amma dai ginshiki da asalin shari'ar rukunnan musulunci biyar na imani shida duk littattafai haka suka faɗa ba wanda ya saba wa junansa rukunnan musulunci a wajen annabi musa biyar ne an gane ko rukunnan musulunci a wajen annabi isa biyar ne a wajen annabi muhammad biyar ne a wajen dukkanin sauran annabawa ma hakan ne kuma duk wanda wannan ya faɗa su wancan ya faɗa shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tanibu tawut kowane manzo da yazo sa da da'awa shine a kadaita Allah a nisanci bautar wanda ba Allah ba وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله ana أنا duk دك sun zo da kalmar shahada. la ilaha illa ana fa'budu to haka na Allah madaukakin sarki yace li kullin ja'alna minkum shar'atan wa min haja amma sai dai bambanci da ke faruwa tsakanin ku wannan a shari'a ne yahudawa sun yi azumi mu ma muna azumi amma adadin azumin su daban da namu in lokacin da suka azumta daban da lokacin da muka azumta amma dai nasu azumi ne namu ma azumi ne sun yi aikin haji mun yi aikin haji amma sharuɗan da ƙa'idojin nasu daban namu daban amma dai allan da za a bauta wa ɗaya ne shi ne nasu shi ne namu amma dai rukunin musulunci tsaye da sallah ba da zakka duk yadda yake a wajensu haka yake a wajenmu bambancin kawai shine yadda za a aiwatar da yadda za a gudanar ina fata an gane ubangiji madaukakin sarki ce wala ta kunu kada ku kasance awwala kafirin bihi farkon wanda za su cewa littafin da na saukar shine alqur'ani mala yace ai min ahlil kuturi na daga ma'abuta littafi li'anna khalafakum taba'un lakum domin duk wanda za su biyo bayan ku to abin da kuke akai a kansa za su dora idan yanzu kai ka fara yin laifi to ka sani duk wanda ya zo daga bayan ka ya kwaikwayi wannan laifin ya yi irinsa, to kai ne ka assasa kai ka koya kuma sai ka ɗauki zunubinka ka ɗauki zunubinsa an gane ko to shi yasa Allah yake jan kunnen Yahudawa kar ku zama farkon wanda za a koyi kafirci daga wajen ku yanzu in kuka fara cewa ba ku yi imani da Qur'ani ba duk wanda ya zo daga baya shi ma yace bai ba ku kuka koya masa to wannan kuma laifi ne mai zaman kansa idan mutum ka koya masa sharri in yayi sharrin bayan ya ɗauki zunubinsa kai kuma sai ka ɗauki zunubin wanda ya koyar da sharri ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وهكذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول duk wanda ya koyar da wani mummunan aiki a musulunci ko a rayuwa to duk wanda ya zo ya koyi da shi bayansa ko ya aikata bayansa shi ma sai ya samu zunubi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yace ba wata rai da za a kashe kisan ta'addanci kisan da ba gaira ba dalili ko dai a faɗan daba ko a banga siyasa ko yan kidnapping ko ma waye kisan ba gaira ba dalili wani ya kashe wani to shi wanda ya yi kisan zai ɗauki zunubin wannan kisan da ya yi cikakken zunubi to sannan ɗan annabi adamu na farko habila da ya kashe kabila wanda shi ya fara koyar da kisa a duniya shi ma sai an ba shi cikakken kamasho manzo Allah yake li annahu awwalu man sanna al dan shi ya fara koyar da kisan kai a duniya shi ya fara yin kisan kai na zalunci a duniya ba dan shi ba da mutane ba su san kisan kai ba to wannan shi yake nuna maka sharrin koyar da sharri da shu'umancin haka a lokaci kuma wannan shi yake nuna maka a ɗaya hannun alkhairin koyar da alheri da alfalun haka idan yau ka fara yin wani aikin alkhairi cewa ka fara ba wai ka kirkira ba mutane sun manta sun shagala sai ka zo ka tuna musu domin duk alkhairi annabi ya riga ya gama sai dai mi koyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ta riga ta gabata to amma mutane lokaci bayan lokaci sukan manta da wani aikin alheri sukan shagala sukan rafkana to da ka zo ka tuna musu ta hanyar aikatawa ko ta hanyar faɗakarwa to duk wanda ya je ya aikata wannan alkhairin sai an baka kamasho dan kai ka tuna masa ko kuma kai ka faɗakar da shi da haka wannan yake nunawa ya kamata mu yi ƙoƙari mu sanya hannun jari wajen gina ayyukan alkhairi a ce a unguwarku kai ka fara yin abu kaza na alkhairi ko a ku ko a ƙauyenku ko a lungunku kai ka fara kaza na alkhairi to duk wanda ya zo ya ɗora Allah zai ci gaba da baka lada amma a ce kai ka fara abu kaza na sharri in saurayi ne kai kai ka fara askin banza a layinku daga kanka aka koya ko kai ka fara as zazzabo da wando rabin duwawu daga wajen ka duk samarin unguwarku suka koya ko kai ka fara kawo shan wiwi a unguwarku duk samarin unguwarku da wajen ka suka koya kai ka fara shan banalin to ka gina wa kanka mummunan sharri ko ka mutu kana kabarinka wani yana shan banalin ana tashin ka ana gaya maka ga sharrin da ka koyar can an ci gaba da tsorawa kuma ba kawai gaya maka za a kyale ka ba zunubi za ka rinka ɗauka kuma ana yi maka hisabi ana yi maka duka ana azabtar da kai irin azabar da ta dace da kai da haka lallai mai hankali in ya fahimci wannan zai gane cewa gina aikin alkhairi ba karamin abu bane a lokacin da kuma gina aikin sharri shi ma ba karamin abu bane Allah ya tsare mu ubangiji madaukakin sarki yace wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku canja na dan ku samu kuɗi ɗan kankani ku sayar da su da kuɗi ɗan kankani me yake nufi da ayoyi ayoyi dai shine abin da muka sani al-ayatul qur'aniyya ash-shar'iyya ayoyi na shari'a a matsayinka na malami a matsayinka na wanda ya san gaskiya ka ɓoye gaskiya don a baka wani abu to in kai haka ka siyar da ayoyin Allah da kuɗi kankani su yahudawa yadda suke yi shine mawadatan cikinsu da shugabanninsu idan suka aikata laifi in aka zo aka tambaye su sai su ce ai ba laifi ba matsala sai su ba su sauki su buɗe musu ƙofar tuba su nuna musu falala in abin za a yi kafara sai su ce ba kafara in abin za a yi wani abu na ibada mai tsanani sai su ce a'a babu don me don su kuma waɗannan in suka ji sauƙin fatawa suka ji roma-roman fatawa gobe su dawo sannan kuma su rinka ba da abin sadaka to wannan abin sadakar da suke karba shi yasa suke sauƙaƙa wa mutane ta fuskar fatawa dan a so su dan su samu abin duniya sun yadda su take gaskiya su take haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu nasi bayani a matsayin su na malamai to amma idan talaka ne fa yayi shi kuma wannan sai su gaya masa hukuncin irin yadda yake in sai yayi kafara sai su ce to sai kayi kafara in sai ya ciyar sai su ce to sai ka ciyar shi ba a yi masa sauki a wajen fatawa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana a madina kamar yadda hadisi ya zo cin sahih al-bukhari da wannan sa hadisin na na'isha wata mata makhzumiyya yar babban gida a madina sai ta yi sata yar manyan mutane ce yar babban family ce duk an san familin su amma kuma sai ta biyo son zuciya sai ta je sai sata sai aka kama ta a wata ruwayar ba sata ta yi ba a kayan mutane take yi in an zo karɓa sai ta ce ba ta ara ba ta yi musu to shi ma wannan kamar hukuncin sata ke gare shi to da aka yi caji aka tabbatar ga kayan an samu a wajenta sai aka taho da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallama za a kawo ta ƙara to tabbas idan an kai ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hukuncin sata zai mata hukuncin sata ku shine zai yanke mata hannu to shine sai mutane suka rinka tunanin yanzu yar gidan wani jinin wani yar babban gida yar asali a ce a je a yanke mata hannu to sai suke ganin ya kamata a ce a samu wani wanda zai je ya rarrashi annabi annabi ya sassauta mata to sai aka samu usamatu dan zaidu lokacin yana yaro karami kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunarsa yana kaunar babansa ane masa kirari da hibbun nabi ibnu hibbin nabi masoyin annabi dan masoyin annabi to shine aka gaya masa aka ce ka je ka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matar yar manyan mutane ce bai kamata a yanke hannunta ba to shine Usama yazo ya gaya wa annabi ai wannan matar yar manyan mutane ce bai kamata a yanke mata hannu ba kaza kaza to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji haka sai ya a tara mutane aka tara mutane sai ya hudu ba mai zafi yayi fada yace ku sani yana daga cikin abin da ya jefa waɗanda suka gabace ku cikin fushin Allah ana nufin Yahudawa kanu idza saraka fihim ash-sharifu tarakuhu idan babba ba daidai ba sata ko wani sata sai su daga masa kafa a wajen hukunci ko a wajen fatawa an gane ko wa idza saraka fihim al-wadi idan kuma talaka ne wanda ba kowan kowa ba yayi a alaihi al-hadd sai su tsayar masa da haddi sai manzo Allah yake wai wallahi na rantsa muku da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqat'at yadaha wallahi ni ko da a ce zai yi fatima yar muhammadu ta sata sai na yanke hannunta kaga dai babu wani babba wanda ya kai daraja irin ta na na fatima ta fuskar uba to maza ce ko ita ce tai sata sai na yanke mata hannu to da wannan shine adalci wannan shine amana babu bambanci a fatawa ta fuskar mai kuɗi da talaka babu bambanci a fatawa ta fuskar mai mulki da talaka dukkaninsu bayan Allah ne kuma dukkaninsu Allah yana magana da su ne da yare guda da harshe guda a matsayi guda dukkaninsu a matsayinsu na bayi to amma sai dai wannan baya nuna cewa mutane daidai suke a mutane ba daidai suke ba ita dokar ce daidai amma mutane fa ba daidai suke ba akwai bambanci tsakanin mutane ba daidai suke ba da kuma ne doka ɗaya ce duk wanda ya sata hukuncin shi ne a yanke masa hannu ko ba haka ba jami amma kuma kowa ne yake sa'an kowa ba kowa ne sa'an kowa ba satan ma ta wani za ta fita wani damar ma ta wani za ta fita wani amma dai hukuncin ɗaya ne wannan shine abin da musulunci yake nuni zuwa gare shi wala tashtaru bi ayati thamanan qalida kada ku siyar da ayoyina da kuɗi kankani to malamai suka ce cewa da aka yi da kuɗi kankani yana nufin idan kuɗin suna da yawa a siyar wani zai iya fahimtar haka Allah ya ce kada a siyar da ayoyinsa da kuɗi kaɗan to inda kuɗi mai yawa ne fa wani mara fahimta sai ce to ayan kuɗin da yawa za a siyar tunda shi daman Allah kuɗin kaɗan ya ce kar a siyar yanzu kuɗin in sun kai biliyan ɗaya ai kaga da yawa to ba haka Allah yake nufi ba abinda ake nufi ko me za a baka akan ka sauya hukuncin Allah da son zuciya to wannan abin sunansa kaɗan in an haɗa shi da me in an haɗa shi da ladan Allah da ka rasa domin shi a lissafi na mai hankali duk abin da zai ƙare komin yawansa in ka haɗa shi da wanda ba zai ƙare ba komin ƙanƙantarsa wanne ne kaɗan mai ƙarewa shi ne kaɗan to kuɗi ko nawa ne a duniya za su ƙare amma shi kwala dan Allah ko mun ba baya ƙarewa saboda da shi za ka dawwama a lahira a gidan aljanna da haka Allah yana so ya nuna mana ƙarancin ko me za a bamu ne bil muqabil in an hada shi da ladan da zamu rasa na wajen Allah subhanahu wataala an gane ko da haka kuɗi ko nawa ne matsayi ko ma menene ko ma wani irin tayi za a yi maka akan ka sauka daga kan daidai akan ka bar gaskiya to kar ka karɓi wannan tayi domin ka karɓi wannan tayin ko me aka baka asara kai ko me aka baka aikin banza ne ɗan kaɗan ne in an haɗa shi da ladan da karasa na Allah wanda inda ka shi kuma zai baka malai ce iwadun yasiran shine musanye ɗan ƙanƙani min duniya na daga duniya ai la haka kada ku koye gaskiya kaufa fawati ma ta'khudunahu min safalatikum tsoron kubucewar abin da kuke samu daga wajen mabiyanku to wannan ayar duk da tana magana ne akan yahudawa asali amma ko shakka babu ma'anarta ta game kowa da kowa ba sai iya yahudawa ba hatta yau duk wani malami da wani zai ba shi kuɗi sawa'an muridinsa ne a'a sawa'an wani attajiri ne a'a sawa'an wani mai mulki ne bisa ga sharaɗin ya canja hukuncin Allah ya yi fitawa da son zuciya to idan ya yi shi ma wannan ayar ta sauka a kansa wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun an gane ko kowaye kaga wannan ayar idan ka kula da kyau tana hana me kenan corruption addinin musulunci shine addinin da in aka tsaya aka amfani da shi aka bi dokokinsa za a yaƙi cin hanci da rashawa sawa'an a ofisoshin gwamnati ko a kasuwanni kai hatta a masallatai hatta a fatawa ta ilimi domin corruption ba inda baya shiga kuma duk inda ya shiga sai ya lalata al'umma farkon abin da yake lalata al'umma shine cin hanci da rashawa a komai kuma cin hanci da rashawa ba shine kawai sai a ɗauki kuɗi a baka ba wani lokaci ba kuɗi ba ne sanayya ma kaɗai amfani da sanayya a saba doka a saba ka'ida wannan ma cin hanci da rashawa ne to amma me ake nufi da amfani da sanayya wajen saba doka da ka'ida shine inda ya kamata a yi hukunci a ƙin hukunci saboda an ido ya san na gida to wannan shine abin da ba daidai ba amma girmama wani mai girma ko mutunta wani mai mutunci wannan baya shiga babin corruption an gane ko yanzu misali kai ne ka je an a waje ana layi to waɗanda suke layin nan dukkanin su yara ne ba su kai ka ba kai kuma sai ka zo a matsayin ka na dattijo sai aka ce baba shige gaba wannan an saba ka'ida ba a saba ka'ida ba an gane ko ko kuma mace ce ta zo duk maza suna yin abu sai ga ta ita mace sai su yi haƙuri a matsayinsu na maza sai su gabatar da ita a matsayinta na mace mai rauni don a sauri a sallame ta wannan ma a saba ƙa'ida ba a saba ƙa'ida ba ko kuma malami ko wani shugaba irin yadda za ka ga misali ana gosulo wani lokaci shugabanni za su zo da jiniya wuhu a ba su hanya su wuce wannan ba saba ka'ida ba ne ko su biyo wanwai wannan ba saba ka'ida ba ne ba saboda a musulunci akwai ƙa'idar kabbir kabbir a fara da na gaba a fara da na gaba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane suka zo gabansa za su yi magana sai yara suka fara magana sai annabi ya kalli yaron yake kabbir kyale babba ya yi ba kai ba kyale babba ya yi to da haka wannan musulunci ya yarda da wannan wannan alfarmar ba ta cikin cin hanci da rashawa kuma ba ta cikin corruption kuma ba ta cikin saba ka'ida to haka yadda ake ba da labari a ingila aka ce a ingila malamin makaranta baya layi komin layin da ake yi duk layin da ake in malami ya zo to kowa haƙura yake gabatar da shi saboda me saboda sanin kimar ilimi saboda kimanta malamai an gane ko to wannan kuma ganin ido na na gani a da yawa daga cikin ƙasashen larabawa su kuma mace ba ta layi idan yanzu da za a shiga mota duk motar ta cika to in mace ta shigo ko mun kankantar ta tsoho zai tashi ya bata waje to kuma wannan saboda girmama mata da ma mu a Najeriya ne saboda rashin sanin ciwon kai sai a ce talaka baya tashin talaka wani wahayin ƙarya wahayin rashin ladabi rashin tarbiyya kowa ma dole ya bulayi sai ka sha mamaki sai mutum mai mutunci ya zo waje sai ka ga wani a lokacin wai ya samu damar ya yi iwa saboda shi ya nuna kansa shi waye bai da mutunci bai da tarbiyya ila ta an babansa ne ila malaminsa ne ila ila ila mai wata daraja ce ai mai dan me ya za mu wani muna layi to sai me dan kawo ne kana layi ai ko a lahira sai an wuce wanda wasu an baka inda zaka tabbatar da wannan a lahira ma sai an yi haka ba wai a duniya ba kaga a duniya ka iya cewa wannan shari'ar mutane ce kuma a duniyan ma Allah ya gaya mana wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din Allah ya daga wasu akan wasu dare duk yadda zaka so ka kawo musu ba za ka kawo musu ba sai dai kai hakuri wata niyyar sai dai a makota to haka a lahira ma a lahira ma haka za a rinka zuwa da wasu ana wucewa da su kai kana layi in ba kai wasa ba in ba kai abin da kai ma za a wuce da kai da sauri ba manzo Allah ya bada labarin ketare suradi kaga suradin a layi za a haushi ita amma wasu mutane tun za su wuce kamar walƙiya sai dai ka ji labari ai su wani su tuni sun wuce ba, ba a cewa a layi in dai akwai mai falala to falalarsa tana sa a gabatar da shi a ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan a aikace har a makabarta har idan an yi mutuwa yakan tambayi idan aka yi irin mutuwar nan ta kaka mutuwar annoba mutuwar da yawa kaga ba a tsayawa a ce sai an yi wa kowa kabarinsa shi kadai mutane ne suka yi hadari su goma sha suka mutu ba za a ce sai an yi kabari goma sha ba babban rami ake musu sai a tara su a sa su a ciki gaba daya da aka zo yakin uhudu an kashe sahabbai mutum saba'in da annabi ya zo yi musu kabari yana haɗa mutum biyu mutum uku mutum biyar ma a kabari to amma idan ya zo sai ya tambaya a cikin su ya fi hadda qur'ani in aka ce masa wani ne sai ce to ku fara tashi ko da shi yake can nesa sai annabi ya ce ku ɗauko shi ku kawo shi gaba saboda a nuna maka ma'abuta falala ko a duniya suna da falalarsu ko a lahira suna da falalarsu ko a barzahu suna da falalarsu da haka mu tsaya mu zama masu ladabi masu biyayya masu hankali kuma yadda za ka gane lissafin fili yadda za ka fahimta yanzu kai ka so a ce babanka yana bin bayanka a layi ka zama ɗan albarka a ce layi kuke bi kila na asibiti kila na karɓar kati kila na banki kila na gidan mai amma gashi ka zo a farko amma babanka yana ƙarshe in ka ji haka ya tabbatar da cewa baka da tarbiyya baka san waye kai ba baka san duniya ba yo ko zuwan mu ma duniya Allah sai da ya laya mu ko ba haka ba ya dauki kowa ya kai shi zamanin da ya dace da shi masu falala aka kai su farko annabawa su ne a farkon al'umma sai sahabbansu duk wanda ya biyo bayan su bai kai su ba da haka an yi ka'idar kabbir kabbir kenan to da haka mu gane akwai bambanci tsakanin cin hanci da rashawa corruption karya ka'ida da kuma alfarma ta duk wani mai alfarma an gane ko wannan wannan abu ne daban Allah ya sa mu dace da haka ubangiji ya ce wala tasharu bi ayati samanan qalila sannan ce wa iyaya kuma ku sani ni kadai fattaqun za ku kiyayi doka ta za ku tsorace ni ai kafu ni fi zalika duna gairi ni za ku ji tsoro ba wani na ba ubangiji ya ce wala talbisul haqqa kada ku taku da gaskiya allazi anzaltu alaykum wacce na saukar muku bil batili da ƙarya allazi taftarunahu wacce kuka kirkira da kanku abin nufi su yahudawa sun kasance sukan yi ayoyi na bogi sai su hada su da ayoyin gaskiya na attaura saboda ita a taura da sauran littattafai in banda qur'ani ana iya musu fojari ana iya musu ayoyin jabu saboda me saboda Allah bai yi alkawarin kare su ba qur'ani abin da yasa ya gagara ba a iya masa ayar jabu saboda Allah ne yake zai tsare kayansa duk abin da Allah yake zai tsare ba wanda isa ya huda wannan abin amma duk abin da Allah yake wane tsare to wannan abin zai samu matsala domin wanan nan dan adam ne wata rana zai mutu wata rana zai yi bacci wata rana zai gaji to lokacin da yake bacci ko ya mutu ko ya gaji to wannan tsaron ya samu matsala to ita attaura Allah ya ce wa ɗan attaura yahudawa ku tsara kayanku da kanku ni ba zan tsare muku ba inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bima tuhfizu min kitabillah Allah ce mu muka saukar da attaura a cikin ta akwai shari'a akwai haske annabawa waɗanda suka musulunta da manya-manyan malaman addinin yahudawa su suke hukunci da attaura bi maktuhu fi min kitabillahi sakamakon amanar da aka ba su na tsaron littafin Allah amma qur'ani ko sai Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da shi mu za mu tsare to ka hada tsaron Allah da tsaron wani ba zai yi ba domin shi Allah baya bacci baya gajiya baya sarewa, baya fikewa baya mutuwa da haka tsaronsa dawwamamman tsaro ne cikakken tsaro ne ta kowace fuska to shi yasa da attaura mutane ne suke tsare ta to sai yasa ta samu tasgaro da matsalar tsaro akan iya mata aya yan jabu akan iya cakuɗa aya ta gaske da ta ƙarya kuma ka kasa bambancewa amma yanzu ƙur'ani kamar yadda muka faɗa a darussan mu na baya da a ce wani zai zo ya ƙara daidai da baƙi ɗaya a cikin ƙur'ani ko ya canja wasali ko ya ɗauki wasali ƙasa ya mayar da shi sama sai an gane saboda cikakken tsaron da Allah ya bashi to amma a taura sai a yi mata sura guda a cikinta ta ƙarya ba za ka iya ganewa ba shi yasa manzo Allah ya ba mu gamammiyar ka'ida dangane da mu'amala da littattafan da suka gabace mu yace kar ku saurin cewa eh kar saurin cewa a'a idan wani yazo yake maka ga aya ta at-taura kar ce ƙarya ne kar kuma ka ce gaskiya ne ka ce amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun mu dai mun yadda Allah ya saukar muku da littafi mu ma mun yadda ya saukar mana Allah mu daya Allah ku daya mu mun mika wuya gare shi me yasa aka ce karkai saurin gaskatawa karkai saurin karyatawa saboda tayu ka gaskata kuma tayu ta karyace tayu ka karyata kuma tayu ta gaskiya ce to kaga ka jefa kanka a hadari yasa Allah ce la tusaddiquhum manzo Allah ce la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum kada ku gaggata yahudawa in sun karanta muku ayoyin at-taura kuma kada ku karyata su domin suna yin na kojari shine Allah zai gaya mana a gaba fa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta ayoyin ƙarya da hannuwansu don su samu kuɗin sadaka don su samu kuɗi daga wajen masu mulki in sun halatta musu haram ko sun haramta musu halal ko sun sauƙaƙa musu wajen fatawa sun mai ƙulu sannan su yi azarɓaɓi su ce ha min indillah wannan ma ta Allah ce alhalin ba ta Allah ba ce su suka rubuta kayansu da ya taru bihi samanan kalila don su samu kuɗi wanda bai taka kara ya karya ba fa wailul lahum mimma katabat aydihim azaba ta tabbata gare su daga abin da hannuwan suka rubuta wa wailul lahum mimma yaksubun azaba ta tabbata gare su sakamakon kuɗin da suke samu ta wannan hanya da ka Allah madaukakin sarki yace wala talbisul haqqa kada ku hada gaskiya ku cakuɗa gaskiya gaskiya ayoyin da yake na gaske ne na Allah ne bil batili da ƙarya ƙarya shine ayoyin jabu wanda ba na Allah bane nasu ne na kansu ubangiji ya ce wa tattumul haqqa hakan zai bayi zuwa ga ku ɓoye gaskiyar wa antum ta'lamuna alhalin kuna sani ka'ida shine duk lokacin da kace zaka taimaki ƙarya to ko ka sani ko baka sani ba ita kuma gaskiya me kake mata zagon ƙasa kamar yadda duk lokacin da kace zaka taimaki gaskiya ko ka faɗa ko baka faɗa ba ƙarya kuma me kake mata sara kafar kake yi domin bizzani ne layi ta mi'ani kishiyoyi ne ba sa haɗuwa in dai ka taimaki gaskiya to ka rusa ƙarya in dai ka rusa eh, ka taimaki ƙarya to ka rusa gaskiya to shine Allah yake musu gwaru gwaru nan? in kuka ce za ku haɗa gaskiya da ƙarya to fa a lokacin kuma ita ta gaskiyar zagon ƙasa kuke mata ne ta kuke yi domin duk lokacin da gaskiya ta ɗaga to sai ta danna ƙarya in ita ba ƙarya ce ta ɗaga sai ta danna ne gaskiya to shine wala talbisul haqqa bil batil wa tasumul haqqa wa antum ta'lamuna ubangiji yake wa aqimus salata kuma dai ku tsai da sallah wa atu zakata ku ke ba da zakka warka umma arrakin kuma sallar ku yi ta a jami'i to cewa wa aqimu salata wa atu zakka bayan wa aminu kaga yanzu an jero su yadda suke ba kamar yadda a suratul ma'ida ba salla in aqamtumus salata aka gabatar da sallah wa ataytumuz zakata sannan zakka wa amantum bi rusuli sannan imani alhalin imani ne a farko sannan tsaye da sallah sannan bada zakka to anan yanzu an dawo da tsarin yadda yake wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun sannan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u cewa warka umma arraki'in malamai suka ce ya nuna su ma yahudawa suna sallar jam'i kuma wajibi ce a wajensu domin gashi Allah ya umarce su da haka wa aqimu salata fi sallah wa atu zakata fi zakka shin yanzu mu ma ba haka bane a wajen mu yasa muka ce rukunnan musulunci yadda yake a wajen haka yake a wajen mu shahadatu an la ilaha illallah iqamis sala ita'iz zakka to su ma haka ne wa aminu bima anzalta musaddiqan wa aqimu sala wa atu zakat to sannan warka umma arraki fi sallah a cikin jam'i. alimamul imam al-qurtubi yace da yawan malamai sun kafa hujja da wannan ayar kan wajabcin sallar jam'i. tare da cewa ayar tana magana ne da ahlul kitabi amma al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi domin ka'idar malaman usulul fiqh sun ce shar'u man qablana shar'un lana idza lam yukhalifu shar'una duk shari'ar da Allah ya dora wa Yahudawa da Nasara mu ma ta hau kanmu in dai ba wani dalili aka samu namu ba wanda ya saba wa nasu da Allah ya ce su tsaye da sallah mu ma bai ce ba da ya ce su ba da zakka mu ma bai ce ba to haka da ya ce su yi sallah a jam'i mu ma hakan take wannan yake nuna maka irin abin da ake kira da usulu shar asalin shari'a ba a ni a cikin wannan tsakanin al'umma da al'umma sallah wajibi ce a wajensu wajibi ce a wajenmu zakka wajibi ce a wajensu wajibi ce a wajenmu imani wajibi ne a wajensu wajibi ne a wajenmu sallar wajibi ce a jam'i a wajensu mu ma haka bisa ga ra'ayin jumhurin malamai kuma ba yahuda ba kadai har nasara ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma raki bambancin kawai shine wasu malamai suka ce su a shari'a su wajabcin sallar jam'i har akan mata amma mu ko sallar jam'i wajabcinta ko a wajen jumhuru akan maza ne banda ne mata manzo Allah yake mace tai sallah a ɗakin ta cikin uwar ɗaka ya fita a falo yi a falo ya fita a tsakar gida yi a tsakar gidanta kuma ya fita zo masallaci mu a shari'ar mu mace gwargwadon yadda ta ɓuya ta yi sallah gwargwadon yadda ta fi samun lada amma su ku a shari'a su ta zo a yi sallah a masallaci shi ya fi mata shi yasa na namar maryamu mace ce amma Allah ya umarce ta da in za ta yi sallah ta yi a jam'i ya mare muku nufi li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar an gane ko da haka wa musalata wa atu zakata warka'u ma'ar bangiji ubangiji yace a ta'amuruna an-nasa bil birri yanzu kwa ke umartan mutane da su yi nagarta bil imani bi muhammadin shine imani da annabi muhammad wa fil hadisi mala yace yazo a hadisi al birru husnul khuluqi Abin da ake nufi da nagarta shine kyawawan ɗabi'u to wannan a hadisance kenan amma a ƙur'anance birru yana zuwa da wata ma'anar ba kyawawan ɗabi'a ba yana zuwa da ma'anar imani laisal birra an tuwallu wujuhakum ibalal mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal kitabi والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال هر إذوا كرشي daka ita dai kalmar birru. tana nufin dukkan wani abu na gari dukkan wani abu na alkhairi aikinsa da kuma sakamakonsa domin a wasu ayoyin za ka ga kalmar birro ɗin ba aikin take nufi ba sakamakon aikin shine Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu kyakkyawan sakamako ba wanda shine aljanna hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kuna ciyarwa daga abin da kuke so na dukiya amma a can Allah maɗaukin sarki sai ya lissafa biro daga farko ya ce imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafai da kaza da kaza da kaza to sannan da kuma kyautata zamantakewa da mutane wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibn as-sabili was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahadihim idha ahadu والصابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أنا دينا cikin birru sannan manzo Allah yake albirru husnul khuluq da haka Allah yake ata'muruna an-nasa bil birr yanzu ka ce mutane su yi nagarta kama daga imani kama daga kyautata zamantakewa da abokan zama kama daga gaskiya kama daga rukon amana wa tansawna anfusakum amma kuke kyala kanku to anan Allah yana jan kunnen Yahudawa akan sabawa aiki bayan an yi ilimi domin in ba ku manta ba wajen fassara wala ghairil maghdubi alaihim wala dallin mun faɗi me yasa Allah ya fushi da Yahudawa malamai sai suka ce saboda suna da ilimi amma ba sa aiki da shi to gashi abin ya fito anan ba yahude zai iya ce kayi kaza amma shi kuma ba zai ba zai iya gaya maka gaskiya kai kai aiki da ita amma shi kuma ya saba mata da shi ne Allah ya ce a ta'amuruna an-nasa bil birri kwa ke umarta mutane da su nagarta a can sauna an kuma amma ku kuma ku kyale kawo kanku abin nufi hakan ba daidai ba ne. wadansu malamai sun fassara albirru anan da imani da annabi Muhammad kamar yadda malam ya faɗa ana ma'ana yahudawa sun kasance suna faɗar gaskiyar annabi Muhammad da bayanin bayyanarsa kafin zuwansa duniya an gane ko amma kuma lokacin da ya zo sai kuma suka ƙi imani da shi sai kuma suka ƙi imani da shi shine Allah yake falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi alal kafirin yayin da abin da suka riga suka sanin ya zo musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da sun kasance suna da'awar annabin ƙarshen zamani zai zo in ya zo Allah zai taimake mu da shi mu yaƙi kafirai waɗanda ba su yi imani ba nasara kenan da sauransu amma falamma ja'ahum ma'arahu kafaru bihi yayin da abin da suka sani din kuma yazo sai suka ki imani da shi to kaga wannan sun umarci mutane akan su yi gaskiya su kuma sun ki sun umarci mutane akan su yi imani su kuma sun ki to wannan ayar ma kamar wacce ta gabace ta dukkanin wanda zai faɗi gaskiya ya saba mata to wannan ayar za ta yi aiki a kansa duk wanda zai umarci mutane da su daidai shi kuma ya saba to shi ma nan ayar za ta yi aiki a kansa tare da cewa malamai suka ce ba sharaɗi ba ne kamar yadda wasu ke cewa sai na zama mutumin kirki sannan zan gaya wasu su kirki wannan ba sharaɗi ba ne ba ka zama mutumin kirki wajibi ne kuma ka yi umarni da ai kirki shi ma wajibi ne in so samu ne duka wajiban biyu kai aiki da su to amma idan ka kasa ɗaya kai ɗaya ba za a ce bai yi ba sai dai ba haka aka so ba an fi so ka yi duka biyan an gane ko yawwa kuma yakan jawo maka aibi ka ce da mutane su yi kai kaki wannan yana jawo maka aibi ko ba haka ba shi yasa Allah madaukin sarki zai aibata Yahudawa da rashin hankali yace afala ta'qilun ba ku da hankali ne ma'ana ka ce mutane su yi daidai kai kaki alama ce ta ne rashin hankali shi yasa zaka ga annabawa cikin abin da suke gaya wa mutane ba mun zo bane mu ce ku yi daidai mu mu saba mun zo ne mu haɗu da mu da ku ai daidai annabi ya ce da mutanen sa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ba ina so in ce ku daidai ni kuma in saba bane a'a nufi na ni da ku duk mu haɗu mu daidai domin annabi shu'aibu mai awo ne zabuni ne mai sana'ar awo an gane ko to mutanen garinsa kuma sana'ar da suka fi kenan amma sun shahara da tauye mudu sun shahara da almundahana da ojoro da dafa buhu da hada aba da yayi algusu suke yi sai Allah ya turo shi ya mutu wa'azi sai suka koma suna cewa sha'aibu so yake yi mu ya ziga mu mu tsabtace kwanan mu mu daina tauye kwano mu daina lotsa kwano mu daina lotsa gwangwani mu daina dafa buhu so yake mu mu daina shi ya koma yana yi don ya fi mu yawan jari dan ƙarshe kwasto masu tare a wajensa to shine yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma hakum anhu in uridu illa al-islah mastata wani mutum ya zo ya tambayi Abdullahi dan Abbas yace ina so in yi wa'azi menene screening din da ake wa mai wa'azi sai yace ayoyi ne guda uku a Qur'ani in ka kiyaye su ka ci screening din wa'azi je kai ta yin kayanka yace aya ta farko ita ce wannan ata an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun mana Allah yana screening din duk wanda zai wa'azi karka ce ayi daidai kai ka saba yi kokari ka kwatanta zai iya yiwa cikin wanda kake umarta wani ya fi ka yi amma kar a same ka kai kuma zero ba ka yi an gane ko domin hakan zai jawo a zarge ka da rashin hankali hakan zai nuna rashin tunaninka domin duk mutumin da yake cewa mutane su yi shi baya yi ya zama kamar candle yana kona kansa yana haska waje wanda ya kamata a ce ko da a ce kana konuwa to amma kai ma kana samun hasken wani ma kuma ya samu aya ta biyu yace ita ce aya cikin suratu hud wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah aya ta uku ita ce cikin suratu safiya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah ya ku wadanda suka yi imani dan mai kuke faɗar abin da ba ku aikatawa ku sani laifin yana da girma a wajen Allah ku faɗa abinda da ba aikatawa da aka lalle ya zamo kana faɗa kai ma kuma kana kwatantawa shi yasa wani mai hikima yake ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu halali nafsika kana zatta alimu tasifu wa'a lidhi istiqami ليشتفي منه wa anta لا la عن an وتأتي مثله آر عليك إذا alayka عظيم يا azim ya kai wanda kake ba mutane magani shin kai ma ka sha maganin ku dan ka warke ka ke ba mutane magani su sha dan su warke daga cuta alhalin kai kaga wannan abin aibu ne abin mamaki ne a ce kai kana fama da cuta amma kuma kana ba magani kana ba da magani wani yana warkewa kai kuma cutar tana jikinka da aka yi ce la tanha an khuluqin kada ka hana wasu muyagun ɗabi'u wa ta'ti mislahu kuma a samu kai kana yin su arun alayka idza fa'alta azimu in kai haka zaka jawo kanka aibi aibin kuma babba ba karami ba Allah ka ba mu ikon kwatantawa da ka ubangiji madaukakin sarki ce wa antum tatluna alkitab alhalin kuna karanta littafi littafi anan ana nufin at-taura at-taura domin shine littafin da aka saukarwa da ahlul kitabi ka lura da wannan ka'idar da kyau duk inda muka ji kalmar alkitabu a maganar yahudawa to me ake nufi da shi A taura duk inda ka ji alkitabu a maganar nasara to me ake nufi da alkitab din linjila duk inda ka ji alkitabu a maganar musulmi me ake nufi da shi Alƙur'ani domin da attaura da linjila da zabura dukkaninsu kitabu ne abin da ke bambance su shine annabin da al'umar Allah yake wala qad atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun mun ba annabi Musa al me yake nufi da al at-taura ita ce littafin da aka ba wa annabi Musa sannan aka dunkula dukkan annaba aka ce kowa an bashi al-kitab kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitab kowane annabi an bashi kitab amma kitab a wajen mu Qur'ani kitab a wajen Yahudu at-taura kitab a wajen Nasara linjila تبارك الذي نزل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ana nufin alkur'ani an gane ko da ka ubangiji yake wa antum tatluna alkitaba alhalin kuna karanta at kenan a cikin at ma akwai aya makamanciyar wannan ta ta'amuruna an-nasa bil birri wa an anfusakum wa antum tatluna alkitab mala yace wa fiha alwa'id kuma a cikin attaura akwai bayanin narko an mukhalafati alqawli amala na kada a saba wa magana a wajen aiki afala ta'qiluna shin ba ku da hankali ne mala yace ai afala ta'qiluna su a fi'likum fatarji'una yanzu ba za ku hankalci mummunan aikin ku ba ku dawo ku bar shi mala yace fa jumlatul nisyan mahallul istifhami kalmar annisiyanu wa tansawna din nan da aka faɗa mahallul istifhamil inkari ta zo ne a matsayin tambaya tare da musantawa ba tambaya ta neman amsa ba abin nufi kar ku yi haka ai la taf'alu zalika an gane ko kamar yanzu ne in ce da kai yanzu kai ko ba za ka yi hankali ba kaga ba tambaya ce amma ba ta neman amsa ba ba ina nufin ka ce mun ai zan yi ba kawai abin da nake nufi kai ko kai hankali mana da haka tambaya tana zuwa da ma'anar musu ko ko kai ko baka da hankali tambaya tana zuwa da ma'anar musu tana zuwa da ma'anar al-istifham al ko al-istifham inkari an gane ko sai Allah yake ne wasta'inu wasta'inu bis-sabri was-salah وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله يتي واستعينوا كما كن يمتي مكو بالصبر تهنير هقري والصلاة كما سيد صلى ai utulubul ma'unata ala umurikum duk abin ka sa a gaba a rayuwarka in dai kana so Allah ya taimake ka to ka rike waɗannan abubuwan guda biyu kula da sallah da kuma jajircewa in dai bawa zai riƙe wannan to babu abin da zai gagare shi a duniya sallan nan farko shine ta farilla sannan mai biye mata ta nafila ba wai ana nufin kai ta sallolin nafila kuma ka wulakanta farilla ba duk inda Allah yake yi sallah to asali ta farilla yake nufi ba wani fa'ida da sallan nafila za ta yi maka in ka wulakanta farilla asali farilla ita ce ginshiki ita ce asalin gini nafila yaɗe ce in ku gini bai gini ba yaɗe yana amfani bai da amfani yanzu ake kayi gini da tubalin toka amma kuma sai ka samo siminti mai kwari kuma za ka yi masa yaɗe to mai yaɓan me kenan a ya zama yaɓan banza kenan sai bulan asali ya zauna sannan ne filasta take samun wajen zama sai asali ya yi kwari sannan ne filasta take yin kwari da yawan mutane idan ana magana akan abubuwa na addini sai tunanin ya rinka tafiya abubuwan da ba wajibi ba abubuwa na nafilfili wannan yana daga cikin cutar da shaidan yake maka in bai hana ka addini duka ba ya ga ka makalkale sai ka yi to sai sa ka karin wasa da farilla ka fi kula da nafila to ba cinya ba kafan baya ita nafila kamar safaya taya ce a mota in kana da taya ka lafiyayya me amfanin safaya ba ta da amfani kamar mataimaki ne a aikin gwamnati a ce wannan gwamna ne wannan mataimakinsa in gwamna yana mataimaki ne shi safaya taya ce in shugaban ƙasa yana nan me mataimaki safaya ta ce to haka nan sallar farilla in ta tsayu nafila safaya ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a lahira farkon abin da za a fara tambayar bawa sallar ta farilla in ta cika ko nafilar ba za a kalla ba in kaga ana bincikan nafila to sai in farilla ta samu ne matsala in kaga ana a kawo safaya taya to ta asalin ce ta ne ta faci ko ta fashe to wannan shine abin da zamu misali da shi gwaru gwaru dan a fahimta ya tabbata a hadisi kudusi cikin sahih muslim ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma tarattuhu alayhi bawa na ba zai taɓa samun kusanci zuwa gare ni ba da abin da na fi so sama da farillar da na ɗora masa shi yasa malamai suka ce daga kwana kana nafila ka rasa sallar asuba wanda ka kwana kana bacci ka samu ne asuba daren lailatul qadari in yazo da ka kai sakaci ka ki sallar isha a jam'i ka ce ai za a fito kiyamul laili ma fito wanda kai sallar isha ka a jam'i kai kwance ka kai bacci shi yasa sa'id ibn al-musayyib yace duk wanda ya samu sallar isha a jam'i a daren lailatul qadar ya dace da lailatul qadar amma sau da dama wani sai ki sallar isha a jam'i sai dare ya ke ganshi da da doguwar jallabiya wai dan wani ci da buguzun ma da jallabiya fara da wata katotuwar eh, daddumarsa duk kafet ɗin da ke masallaci wasu ya tawo da wata dadduma shi shi na musamman ne da wani dogon carbin rabin tsawonsa duk wannan na menene kai zallaka ta farilla a jam'i zai ya kere maka wannan da haka mu kula da kyau kula da farilla ne farko inda jam inda nafila Allah yake so to da ita zai wajabta mana amma tunda ya kyale maka ita ya wajabta maka wannan to wannan ya fito waccan kuma in kayi ba laifi amma dai wannan shine asali da haka ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana sirrin rayuwa ita rayuwa tana da kalubale da yawa ba wanda zai zauna lafiya a duniya in ka ganka zauna lafiya a duniya to kana irin yaran nan irin wanda ake ce da su ba nituwo. yaron da shi kawai kullum shi dai abinci wanda bai san ma yadda ake rufe tsaraici ba ko ina zai yawonsa da uh, ba wando ya cire wandon ya mai da shi hula to yaro irin wannan shine wanda yake zaune a duniya lafiya shi ma saboda bai san me yake ciki ba bai san ciwon kansa ba amma duk mutumin da ya mallaki hankalinsa har ya san ya gane dama da hagu to ya shiga matsalar duniya haka Allah ya yi duniya laqad khalaqnal insana fi kabad Allah ke mun halicci ɗan adam a cikin wahala to amma me ya maganin wannan wahalar me ya sauƙin wannan wahala shine kula da sallah da kuma haƙuri a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da al'amura suka cakuɗe masa sai tashi ya sallah da yayi sallah shikenan al'amuran sun warware ina ma masu mulki za su samu wannan laƙanin za su riki wannan sirrin idan al'amura suka dame ka ka tashi yi sallah Allah sai ya buɗa maka da yawa na al'amuran al'umma sai ka ji kai kanka ka samu sauƙin zuciya ina ma mata a gidajen aure za su riƙi wannan a madadin yawace yawacen wajen boka da al'amura sun kuɗe miki tashi ki sallah ina ma iyaye maza za su riƙi wannan da cututtukan hawan jini sun yawa sun yi sauƙi a cikin al'umma duk wani wanda yake cikin damuwa ya rinci sallah ya gani hasali ita sallah ba ta barin damuwa ta zauna a zuciyar mace ba ta barin damuwa ta zauna a cikin zuciyar mace duk mutumin da ya kulla da sallah to za ka ga baya da fargaba a rayuwa baya da tashin hankali saboda Allah bai yi alkawarin zai hada wa bawa damuwa biyu ba in ka damu da addininsa sai ya dauke maka damuwar rayuwa amma in kai watsi da addini sai ya hada ka da damuwar rayuwa Allah baya hada wa mutum damuwa biyu amma dai dole ba za ka zauna ba sai da damuwa ɗaya in kai watsi da ta Allah ka karɓi ta shaiɗan in kai watsi da ta addini ka karɓi damuwar duniya kuma damuwar duniya ba yana nufin wai ka talauci ba kaɗai akwai mutumin da yana cikin talauci amma ba cikin damuwar duniya saboda akwai imani kuma kuɗi daman dan me ake neman su ba dan bukata ba shi sai Allah ya ɗauke masa damuwar bukatar shikenan kamar yadda ba kuɗi bane ne zuciyar takaicin duniya inda kuɗi ne hucewar ta kai duniya to sai ka ce yanzu duk wani mai kuɗi bai da damuwa amma wallahi damuwar da take cikin wani mai kuɗin wani talakan bai isa ya ɗau wannan damuwa ba in ya ɗauke ta rushewa zai narkewa zai kwata-kwata ba zai iya ɗaukar wannan damuwa ba to da Allah yana gaya mana sirrin zaman lafiya a duniya sirrin samun sauki da rangwamen matsalolin rayuwa farko kula da sallah ba yadda za a yi sallah ta zamo ta zama maka sauki da rangwame na damuwar duniya sai fa kayi ta kamar yadda Allah yake domin idan mun ɗauka sallah magani ce daga dukkanin damuwa to shi kuma magani yana da ka'idoji domin dan an ce maka kawai wannan panadol ne maganin ciwon kai ne ba ana nufin ka dama shi tukunya guda kai ka ci ba a akwai ka'ida na lokacin da za a sha da adadin da za a sha da yanayin da za a sha wannan haka ka'ida take da Allah ya ce ai sallah ba ana nufin kai ta ba adabi ba a'a akwai lokutan da ya halatta a yi sallah akwai lokutan da ba a yi akwai lokacin da in kai sallar ma maimakon ka samu lada zunubi za ka samu akwai yanayin da ake sallar akwai adadin kowace daga cikin sallolin akwai kamannin da za ka yi kafin kai sallar akwai tattalin da za ka yi da shiri da kintsin da za ka yi kafin ka shiga sallar wannan shine abin da dole sai mun koma mun san shi kafin sallah ta mana amfani da wani zai ji an ce ai to ai ya ce ai sallah tana maganin damuwa yanzu sai ku tsarka a ɗari kulhuwan lawo dubu to ina ka samu wannan a ina ka samu raka a ɗarin ƙulhuwan lawo ba za ta yi maka amfani ba da wannan sigar sai ka dawo ka bi yadda Allah da ma'aiki suka tsara to shine za ta yi maka amfani kamar yadda panadol magani ne amma dole sai ka koma wajen likita ya gaya maka ga yadda za ka sha uku da safe uku da rana uku da daddare ko kuma biyu da safe biyu da yamma ko bi kafin ka kwanta bacci ko bi kafin ka ci abinci bi bayan ka ci abinci to sannan ne zai maka amfani wannan duk ka'idojin an koyo su ne daga ka'idojin Allah da ma'aiki manzo Allah shi ya koyar da magunguna magunguna na cututtukan da ɗan adam ma baya iya maganin su magani daga cutar girman kai cutar hafada cutar keta an gane ko cutar kyashi duk waɗannan cututtuka ne wanda duk asibitin duniya ba wanda ya isa ya gano su a jikinka bare ya baka magani domin duk cutar da ido baya ganin ta tafi karfin likita wannan sai dai Allah ya maganin ta magani daga shiyar sharrin shaidan wanda ba wani inji da zai maka tsakanin ya gano maka shi ifritu ne ko kuskus eh, eh, eh, ilu ne ko me ko ne ba wani likita da isa ya gano maka wannan sai babban likita sallallahu alaihi wasallam to annabi da zai bamu magunguna na ire-iren waɗannan abubuwan sai ya dora mu akan ka'idoji kul allahu kafa uku falaki uku uku nasu uku a yayin bacci a tofa a shafa a jiki in an idar da sallah Allahu akbar kaza alhamdulillahi kaza subhanallahi kaza ba adadi bane da safa a karanta kaza da yamma a karanta kaza wannan duk ka'idoji ne na magani Allah ya tsora daga kansu ne likitoci suka samo satar amsa su ma da suka yi fanadol da ilimin da Allah ya ba su suka yi falajin eh, suka yi kaza suka yi kaza sai suka dora akan wannan ka'idojin kuma sai ake sha sai ake samun waraka da haka sallah dai tana da matukar muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana amfani da ita wajen samun waraka daga dukkanin matsaloli idza hazabahu al-amru qama ila sala duk lokacin da al'amura suka dagule masa to sai tashi yayi sallah shi yasa zaka ga ƙwararrun likitoci da ƙwararrun alƙalai na musulunci idan likita ne aka kawo masa mara lafiya aka duba aka duba ya kasa gano cutar sai tashi ya sallah a biyu sai kaga Allah ya buɗe masa kwakwalwa sai ya gano idan alƙali ne na musulunci mai fahimta aka kawo masa ƙara mai ƙara ya yi masa daɗin baki wanda ake ƙara shi ma ya kara kansa ya kasa gano mai gaskiya sai tashi ya sallah a biyu sai Allah ya ware ya waye masa sai ya gano ka je ka karanta tarihin masana magani na musulunci da kuma masana shari'a na alƙalan musulunci za ka ga duk irin waɗannan abubuwa wata rana wani ya zo wajen abu hanifa ya tambaye shi ya ce kuɗi ne na ajiye amma na rasa inda suke kuma gashi ina matsananciyar bukata yanzu a zamanin ba banki a ƙasa ake sa kuɗi a cikin tukunyar ƙasa a je abin ne shine abin da ake kira da rikazi to irin wannan ajiyar idan ka yi ta kana cikin wadata sai ka manta ma ina ka aje ta ka aje naira goma kuma ka samu dubu ɗaya ka koma kan goma ai sai dai kai gaba daga dubu ɗaya ka sake samun dubu goma ya ka daɗa manta da naira goma to wata rana kuma duk wa'annan da ka samu sai su kare sai ka tuno to ai na taɓa aje naira goma to kuma ina na aje ta to irin haka ce ta samu wannan mutumin ya manta ina ya aje kuɗin sai zo ya samu abu hanifa yake dan allah algafta malam ko akwai wani lakani sai ke ce je ka kai sallah yana yin alwala ya kabbara sallah a raka farko ya tuno inda kudinsa suke kaga yadda sallah take warware matsaloli ke to shine bayan ya idar da sallah ya je ya tono kudinsa ya gansu sai ya dawo wajen imamu abu hanifa ya ce wai a ina aka samu wannan lakanin ne sai ya ce wasta'inu bis sabari wasala to hakuri ko wannan a fili yake maza Allah ya ce wa alam annan nasra ma as-sabr ba inda ake cin nasara ba a yi haƙuri ba in mace ce kaga ta daɗe da mijinta ba samu matsala ba haƙuri ake da juna an gane ko in yaro ne da ubangida haƙuri ake da juna in menene menene haƙuri ake da juna in ɗan dako ne kaga ya zama mai kuɗi haƙuri yayi duk abin da kai haƙuri sai ka ci nasararsa bahaushe yake mai haƙuri shi ke dafa dutse da haka da ya uwa mu rike waɗannan abubuwa guda biyu za su zame mana sinadari na cin nasara a duniyar mu da kuma a lahiran mu domin duk mutumin da ya ci nasara a duniya alama ce ta a lahira ma zai ci nasara masalul duniya masalul akhira saboda lokaci ya ja dole za mu tsaya akan wannan aya ba don mun kai karshen ta ba sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai kuma mu tsora kuma gobe jibi shine za mu rufe tafsiri insha Allah da mun ba tafsiri bane cikakke kammalalle sakamakon ban yi tafiya ba na gada in zauna kawai a gida to gwanda a yi a gida saboda da yawan mutanen arziki sun ɗauki nauyi daga wanda za a sa a gidajen talabijin da wanda za a sa a gidajen rediyo idan ba mu yi tafsirin ba sai ya zama cewa kuɗaɗen su sun tafi ba za mu ce a banza ba amma dai ba a so ba a samu abin da ake so ba insha Allah ina da tafiya zan je umara don haka karatu zai tsaya daga jibi Allah maɗaukin sarki ya samu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi